ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gurguje za mu magana ne akan karatun da ba a kare shi shine tauhidi duk abin da ka karanta duk abin da ka aiki da shi duk abin da ka gyara in baka gyara tauhidi ba to akwai matsala shine farkon da'awa ma'ana kiran manzanni shine farko domin shine foundation duk wata ibada da za ka yi yanzu wannan sallar da ka yi to babban gurbin da aka yi za ka yi mata ya zauna shi ne a ce kana da tauhidi shi yasa idan manzanni suka zo farkon da a wasu shi ne a kaɗaita Allah Allah maɗaukacin sarki ya baka labari ya ce wa laƙadu ba a fi kulle ummatin rasula a ni ibudullaha wajitani hakika mun tayar wa kowace al'umma jakada in dai an yi al'ummar kamar yadda a wata ayar cewa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face mai gargadi ya ratsa cikin ta anan suratul nahl yace ba asna fi kulli ummatin rasula mun aika wa kowace al'umma manzo jakada dan aike idan manzon ya je a karan farko shine an ibudullah sakon kenan ku bauta ma Allah ma'ana wahadahu la sharika la shine wajtanibu taguta ku sanci bautar tagut amma Allah da kansa sai baka labarin yadda mutane suke rabuwa in manzanni sun zo musu fa minhum man hadallah daga cikin mutanen da manzanni suke zuwan musu akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake musu gam da katari da shari'a wa minhum daga cikin su dai mutanen man haqqat alaihi balala akwai wanda kalmar azaba bata yake tabbata a kansa ko a kansu sai Allah ya ce amma fasiru fil ardi ku tafiya a bayan ƙasa ku karanta tarihi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin amma sai ku ga menene ƙarshen masu ƙaryata manzanni lokacin da manzannin suka zo musu almuhimmu mu a nan shine ka dai fahimci farkon kira farkon abin da ake nema a wajen mai imani shine tabbatuwar tauhidinsa mun sha sani mun sha faɗa a baya idan aka ce tauhidi shine ifradullahi ta'ala fi ma yakhatassu bihi kadaita Allah cikin abin da Allah yake banta da shi shi yake banta da samarwa duk wanda ka gani a bayan ƙasa da abin da ka gani da abin da ba gani ba da abin da ka ji labari da abin da baka ji labari ba in akwai shi na waye mulkan mulkin Allah ne ikhtira'an ƙirƙirar Allah ne Halkan, halittar Allah ne wa'adidan kuma bayin Allah ne saboda haka ka yadda Allah maɗaukacin sarki shine mai kowa mai komai kowa da komai nasa ne saboda shi yake banta da mallaka shi ne fi ma ya su bihi bayan ya samar shi yake azurtawa shi yake yaye damuwa shi yake sanya farin ciki alalahul khalqu sai kuma yace wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne sai kuma yace juya al'amuran halittun nasa ne wancan rashin lafiya wancan lafiya wancan haihuwa wancan mutuwa wancan arziki wancan talauci wancan damuwa wancan farin ciki alalahul khalqu wal amru halittunsa ne juya al'amuran halittun nasa ne sai jinjina wa kansa da kansa ya ce tabarakallahu rabbul alami albarkatunsa sun yawaita mahalicin duniya mai nan duniya da abin da yake cikinta to ka keɓance shi fi ma'aikatar su bihi kin abin da shi kaɗai yake ɓanta da shi misali arzikin da kake nema kai ka fi kowa cewa arziki na Allah ne kai ka san cewa in Allah bai maka ba ba nema ma duk irin gata saboda kana kasuwa ba misalin da ba gani ba walala kaga na yan gatan da gatan bai sa sun samu ba sun ma ba kaga wanda suka zo ba su da gatan rashin gatan bai hana su ba Allah ya ba su wanda ya fi na kowa na yan gatan ashe kai kafi kowa sanin Allah shine mai yi to ka keɓance shi wajen azurtawa lafiya shi ke ba da lafiya inda ba shi yake ba da lafiya ba da mara kuɗi ya rasa lafiya da bi babu za amma yanzu wani na san ya tara tiriliyan taɓa sama da zai ba da su gaba ɗaya a baka a rabin lafiyar da kake da shi kai da baka da ko miliyan ɗaya da zai yarda amma saboda Allah ne mai shi ga tarin kuɗin ba za su sai masa lafiyar ba kaga kenan Allah ne mai da lafiya a ashe lokacin da baka da lafiya ko wani baka naka bai lafiya ina ya kamata a koma neman lafiya Allah subhanahu wataala duk abin da za a kama a matsayin musabbabi ne in Allah ya kaddara sai ya zama an samu lafiyar amma mai warkarwa mai da lafiyar shine wa shine Allah nan ma zan maka karatu mai faɗi mai girma don ka gane Allah shi ke ba da lafiya shi duk wani abu za ka kama ko magani za ka sha sanadari ne tawassuli ne sai Allah ya yarda inda za gane haka maganin da wani ya sha ya warke in wani zai shanye kamfanin ba zai warke ba kuma ga shi duk maganin iri ɗaya da ji cutar iri ɗaya ce amma me yake faruwa Allah ne ya waraka haka Allah shine mai bada lafiya wannan duk ina so ka fahimci duk abinda Allah in ban Allah ba mai to ka keɓance shi da shi shine gefen farko na tauhidi gefe na biyu kai ne daga gare ka duk abinda ba a yi wa kowa sai Allah kar ka yadda kaiwa wani wannan abu shine ifradullahi ta'ala fi ma yaktasu bihi ka keɓance shi abin da ya keɓanta da shi sannan kuma ka keɓance cikin abinda ya jibbulahu ya wajaba a gare shi in ban shi ba wanda ake yi wa kamar wannan sujadar da ka zo kai ba wanda ya kamata kai wa in ba Allah ba kaman ka addu'a da kake yanzu ba wanda ya kamata ka daga hannu ka roƙa idan ba Allah ba to ka keɓance shi shin abin da yake banta da shi shi kadai yake yi ka keɓance shi abin da kai ne zaka yi amma ba a yi wa kowa in ba shi ba wannan shine tauhidi duk wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin to babban saban da annaba suke fara zuwa da shi ya same shi shine tauhidi to kana samun tauhidi ko duk wata matsala za ta zo maka da sauki amma kana rasa tauhidi komai ka kyautata bai yi kyau ba dan babu foundation wannan tauhidi shine foundation kaji shine farkon abin da Allah yake aiko annabawa su annabawan idan ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam duk dan aiken da zai aika farko abin da yake ce masa in ya je sakon shine ya fara da tauhidi misali ya aika mu'azu bin mu'azu bin jabal zuwa yamen sai ce masa innaka ta'ati qauma min ahlil kitabi zaka je ma wasu mutane ne wanda amma su ba irin larabawan da muke tare da su bane su an ba suna da littafi suna kan wani addini to an ka je falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah dan da yace to farkon abin da zaka kira su shaidawa babu abin bauta bisa tantanta sai Allah shi tauhidi shi ake farawa da shi in baka samu da tauhidi ba duk wata nagarta duk wata ibada baka mata gurbi ba almuhimmu dai sakon mu farawar mu a yau shine akan babban sako wanda annaba suke zuwa da shi shine tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala wanda ka ji karatunsa baya karewa kullum ake so ka kalle shi ka gyara shi ka kyautata shi domin in ya ɓaci ko mai ka gyara ɓatacce ne Allah ya datar da mu Allah ya kyautata mana tauhidin mu Allah ya biya mana bukatun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh